kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu fage tare da ni Amina Bahari Auna. To masu sauraro kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi da dai sauransu. A yau bakwai ga watan Agusta na shekarar dubu biyu 2020 za mu mayar da hankalinmu wajen ci gaban tushen bakar fata. Amma wannan karan za mu duba tushen kabilar buzayi. biyu da suka gabata ne bakonmu Malam su Shu'aibu Kabo ya ce zai ci gaba da bamu wato labarin tushen kabilun bakar fata. Kwarai kuwa kuma yau za mu kawo ci gaban wannan tattaunawa da ya yi da wakiliyar sashen Hausa a Kano sannan za mu ziyarci filin mu. Jama'a sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. Masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu je ga hirar wakiliyar sashen Hausa a Kano da marubucin littafin wanda ya amsa gayyatar mu a wannan zauren da zai gabatar mana da kansa. Eh, zari abdulrahman shu'aibu kabu to muna labarin bakar fata har muka zo inda eh, za a dora kan kabilin nan gaskiya ne to da wace kabilar za a fara mana to jama'a assalamu alaikum amma eh, ba za mu kowace kamar yadda muka faɗa a shirye-shiryenmu na baya za mu fara ɗaukar kabila bayan kabila kuma har ma muka kama sunan kabilar buzaye. buzaye na'am to amma kai tsaye kafin mu fara din ya kamata mu ɗanyi kaman ko matashiya ga waɗanda ba su ji shirye eh, yawwa gaskiya ne um, a takaice mun faɗi kala-kala kusan na uh, eh, rabe na su ƙabilu um, ko in ce ba rabe-rabe na ƙabilu ba asalin garuruwa na su ƙabilun afirka kuma yadda har muka kawo gangara ta yadda suka dinga hijira har suka zo waɗannan garuruwan na afirka da muke ciki a yanzu baya ga nan kuma kunci a shi wannan yanayin rabe-raben kusan bincikenmu eh, ya kasa su kusan gida hudu zuwa biyar Eh, kamar yadda masu bincike kowa shi ma yana da nau'in yadda sakamakon binciken shi yake bashi wajen rabe-rabe na su yanayin hijirori ko su harsuna da ƙabilu na afirka kenan to mu namu binciken ya yi irin wannan din kaso na farko shine hijira waɗanda suka shiga yankin asia to shi ne muke da a da b shi yasa na ce hudu zuwa biyar a din su ne waɗanda suka shiga yankin gun da ake cewa mm. uh, asia sugura ma'ana kamar asia kamar wanda muke sai musu middle uh, east kenan mm. yanzu uh, yankin tsohuwar daular urdun da sham irin su falasin da sauransu akwai kuma waɗanda suka shiga yanki na ita acl kubra su ne can wajejen indiya su indonesia da sauransu to wannan kenan ba su zami ba sai gaba ta biyu mm. na su wannan hijira din waɗanda suka bi sahil nil in an eh, sahil nil ba su ne kaman a sai kept nil kenan gefen kogin nil kenan yawa gefen kogin nil kuma a baya mun faɗi garuruwan da suke zaune a wannan gefen kogin nilin ba sai mun sake maimaitawa ba amma dai a takaice su wayannan daga cikin kabilun su sahil nil din su ne kamar irin kabilan kush da muka faɗa a baya da kabilan sawahili wasu take sananniya ce a wuraren mutane yawwa exactly to baya ga nan kuma sai shi kaso na uku su ne waɗanda suka shiga yankin west africa da kuma north africa um, kusan kamar a ce garuruwan nigeria mali uh, a west african kenan kamar irin su niger libya morocco da sauran su algeria da sauransu to su kuma yawancin irin wayannan kabilun su ne a ciki kamar irin kabilan bambar din da kabilar su ta buzaye din da muke so mai magana bambar wace kabila ce ita ita ma kabila ce mai zaman kanta bambar eh kwarai ah, kuwa yawanci eh, mazauna wayannan garuruwan da na faɗa na Algeria Tunisia eh, eh hamma da Malin eh, su akwai su larabawa ne kenan to ba mu zo kansu ba dai tukuna amma asalin su kabilun bakake ne gaskiya eh, su larabawa ai daga baya suka zo um, ina so duk kusan sannan muka zo kasar da take akwai larabawa a cikin ta za mu faɗi sababin zuwan larabawa mu kuma faɗi su kansu yan wannan <laughs> eh, to ba azar din ba kenan mm. eh, illa iyaka ko a siyar ga malam masallaci kan dai mu zo kan gabar kenan to baya ga nan kuma akwai kaso na hudun mm. sune ne waɗanda suka zauna a a wannan lake chad din gefen tafkin chadi kuma su ne kabilin da suka fi yawa a cikin wannan hijira da muka faɗa ta garuruwan farko na afirka da su kabilin suka yi hijira suka zazzauna a nan su kuma kamar waɗannan waɗanda suka zauna a su eh, gefen cadin su ne suka hada da kabilu kamar kabilar hausa kabilan margi eh, a gefen tafkin chadi ba mm-hmm. yawwa kabilan margi da kabilan bade da bolawa da tere da kare-kare da mandara. Wato su ne dai ai eh, banza bakwai ne ko hausa bakwai ne? A'a ba mu zo kan. akwai wasu daga cikin. Yau wato akwai wasu daga cikin su haka yake. Eh, to akwai su angas din da mm. miya. da sauransu mm. eh, to su ma in mun zo gabar su in dai har lokaci ya ba da dama za mu faɗi asalin kowanne kabila. kai tsaye ba tare bata lokaci ba bari mu shiga kan ita kabilar ta buzaye mm, yawwa exactly mm. to ita wannan kabila ta buzaye da mu kamar da harshen hausa aka fi kiranta da su buzaye mm. um, kabila sai da take zaune a yankunan garuruwa na sahara a yanzu um, kuma um, ma'ana garuruwan sahara din su ne kamar a ce eh, eh, garuruwan nijar haka to akwai su ma har a mali amma irin su algeria tunisia da sauransu haka to uh, su waɗannan ƙabila na buzaye asalinsu su ma suna cikin ƙabilu ne na larabawa um, um, kuma lokacin da suka yi hijira a shirye-shiryenmu na baya mun faɗi wata babbar hijira da su um, ya suke Um, uh, fulani suka yi kuma sanadiyan kafewar ruwa ne a yankin sham da yankin yemen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren tattaunawar mu. A shirye-shiryenmu na baya mun faɗi wata babbar hijira da su um, ya suke um, Fulani suka yi kuma sanadiyan kafewar ruwa ne a yankin Sham da yankin yamen eh, suka samu kaman kamfa dama kuma dai yana da karancin ruwa gaskiya yawwa sahara ce uh, to wannan abin kusan karni um, na biyar na hudu karshen karni na hudu zuwa farkon karni na biyar abin ya faru miladiya ehm, kaga kenan tun ma kafin musulunci ya zo da wajejen shekara kusan ɗaruruwa dai da yawa kenan kafin hijiriya ehm, aka samu wannan hijirar tasu suka shigo da yawansu to ehm, kuma in ana maganin kabila kowace kabila tana da bambancin ƙananan kabilinta Um, wayannan ƙananan ƙabilu din um, su ne suka bambanta tsakanin fulani da su buzaye um, su buzaye nau'ikan fulani ne na yemen na yemen ba na shan ba fulani ne amma na yemen yawwa na yemen mhm. su ne asalin larabawa da ake cewa arabul ari ba tun da larabawa buzaye rabin su larabawa ne eh, za mu zo kai sosai zaki ji yanda suke din mhm. um, su waɗannan uh, buzaye larabawa ne na yemen Uh, kuma um, su larabawan ai su karan kan sun rabu gida uku ne ko mm. akwai arabul ariba da arabul ba'ida da kuma arabul musta'ariba uh, to su arabul ariba su ne wanda ake cewa larabawan asali su ne yawanci larabawan yemen asalin halittar larabawa kenan mm-hmm. uh, 'ya'yan hamu dan annabi nuhu a cikin eh, wa'anda na ce sun tsiyar kenan a cikin kwale-kwalen eh, na eh, zamanin ruwan dufa na annabi nuhu to su hamu ana jingina shi ne da shine uban larabawa shine uban larabawa yawa eh, kuma garu larabawan duniya larabawan duniya baki ɗaya eh. kamar yadda mu zangi yake shine uban yan afirka ya eh, bakake kenan to su waɗannan din kuma a garin yemen suka zauna kusan dai bayan ruwan dufa nan gun da suka fara kafuwa kenan daga nan ne kuma suka yadu suka je duk gun da suka je su ne kuma ake kiransu suna arabul ariba larabawan asali kenan akwai kuma arabul musta'ariba mhm. su waɗannan waɗannan arabil musa'ari ba su kuma su ne larabawa waɗanda suke yawwato to ba ɗin kenan suka cuɗanya yawanci su ne ake za kamar larabawan saudiya a yanzu yawuwa ba asalin larabawa ba ne sun cuɗanya ne dalili mm. ai asali yanzu ka ɗauka man garin maka mm. annabi ismail ne ya zauna a wajen yadda mahaifinsa annabi ibrahim ya kawo shi eh. to yana zaune kuma shi kadai a wajen da mahaifiyarsa shi kadai kwallon kwal a dajin allah eh. dalilin ruwa da suka samu wannan rijiyar zamzam yawwa to fulanin da suke wucewa ta daji yin mm. kiwo suka fulani daga afirka a'a fulani laraba yarabawa kenan eh. ifse fulani kamar makiyaya nake so in ce kawai da suke wucewa amma na nau'in larabawa eh. kuma waɗannan larabawan yamen din eh. su ne suke wucewa ta gunsu yawwa to in sun ga gun da yake da ruwa kaga makiyaya zai tsaya ya dan sha ruwa ya huta sannan ya gaba yau da kullum suka fara kafa tanti a wajen mm. kuma dai dama in an biyo ta addinin musulunci Allah annabi Ibrahim ya roki Allah ya mai da wajen ya zama gari to gunde karshe ya zama gari sababin dan zaman da suke annabi isma'il da ya taso a cikinsu shi ba balarabe ba tunda dan annabi ibrahim ne mm. mahaifiyarsa kuma yan misira ce mm. ko yan misira eh, ce eh, um, hajara yawwa to saboda haka ita wannan mahaifiyar tasa yan misira ce um, kaga shi ba balarabe ba ne ba yawwa gaba daya uban shi daban uwarsa daban mm. Um, to uh, sannan kuma gun da ya rayu daban hmm. to a wannan gun ya rayu cikin larabawa ya zama yaren su yake zi ya auratayya da su hmm. to irin wannan auratayya kowa ya riga ya san tarihin kabilarsa ma'ana tsatsan shi yadda suka yi su suka haifar da kabilun ƙureshawa mm. eh, da har ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fita a ciki to wannan kuma suna da yawa garin su ne mm. to wannan cakuɗewar da suka yi su ne ake ce musu arabil musta'ariba ma'ana su ba larabawa amma daga baya sun zama larabawa eh to akwai kuma su ne arabil ba'ida mm. larabawa wa'en suke su abin da yasa ana ce yanzu kaman su ba'id ma'ana sun yi nisa hmm. ba su ba za ka iya samun kufansu ba babu ire-iren su eh su ne yawanci sun kare su ne irin larabawan da aka hallakar da su irin aka turo mutanen annabi salihu din nan iska ta kikkille su hmm. eh, adawa da samudawa Yau wato su ne arabul eh, eh, ba'ida ba su yanzu to wannan shine kusan a takaici to amma duk da haka a yanzu larabawan da muke da su a afirka hmm. wasu suna raba sa a arabul ba'ida waɗanda suka ƙara su abin da yasa ake ba su sunan kaman ba'ida din hmm. saboda su sun yi nisa da larabcin su ne yan ina su ne yanzu yawanci larabawan garuruwan afirka irin su egypt din to shi wannan ba yare bane ba ke ma yanzu ba za ki turanci ba oh, ko kai wani <laughs> abu su larabawan sun nisanta kansu da waɗannan larabawa eh. ali kuma asalin ma daga nan suka tafi eh, yawa su ma hijira ce eh. za mu zo kai duk ƙasar da muka zo za mu faɗi yanda aka yi larabawan suka zo mana a afirka dama ai shi ne asalin kabilan afirka mu ware iya baƙaƙen yanzu mu koma kan buza eh za mu koma kan buza shine silar da aka kawo saboda suna da alaka da larabawan kenan to wannan kenan Um, to su larabawan yemen ne mm. kuma suka yi hijira daidai karshen karni na hudu zuwa na biyar mm. um, um, suka danno cikin yankin afirka Uh, kuma har Allah ya yi suka zauna a waɗannan garuruwa na waɗannan ƙasashe da muka faɗa musamman garuruwa da na sahara inda na su da sauransu baya ga nan um, su waɗannan ƙabilu na uh, ya suke na su buzaye mm. ma'ana ƙabila ta buzaye za ka sami su so da yawa um, suna da ɗabi'u irin na su larabawa ɗin ai uh, surar jikinsu a karan kanta sana'arsu za ka samu sana'ar raƙuma suke yi haka kuma makiyaya ne su za ka samu kamar yadda larabawa suke da irin jarumta ɗin nan to su ma yawanci suna da irin wannan jarumtaka ɗin ta yin abubuwa haka shi yasa ma ake mai kirayi da namiji ko eh, ana ce musu namiji irin mazauna sahara za a samu suna da ɗabi'u abincinsu yawanci irin na larabawa ne ma buda shan shayi ne cikui da sauran irin wayannan abincin na larabawa shine saboda dama su ɗin ne kamar yadda muka faɗa da a baya cewa yadda kabila take canzawa mm. nisanta da asalinta mm. cakuduwarta da wasu mm. eh, eh, environment kaman gun da suka zauna su ne za su bawa abin da ba su da shi a can suna to shi ne yake karya musu yare har sai ka ji abinsu ya bata na asali ya karkata to wannan kusan shi ne a takaice Dalla kafin mu karkare shirin namu bari mu ziyarci filin kwalamar mu inda binta Ibrahim a Kaduna ta jiyo mana bayanai a kan kunun gyada. mu da sake saduwa da ku a cikin filin mu na girke-girke a sashen mu na yau da gobe yau za mu leƙa maiduguri ne inda za mu kawo muku abincin gargajiya wanda aka fi su da shi wato kunin gyada ina tare da bakuwa ta malama zain wanda za ta kawo mana kunin gargajiya irin na maiduguri na ainihi ba ciwon ba su amina sai a saurara ko za a karu malama barka da assalamu alaikum jama'a sunana hajiya hawa zain kuma ina so ne yau zamu zan nuna zan koya muku yadda za mu yi mu na gargajiya na maiduguri kunun gyada shi dai kunun gyadan nan idan uwar gida za ki yi shi za ki tanaji abubuwanki kamar haka ita gyada ki tanaji gyadakki ka tanaji alkaman ki ko da farin shinkafa sai ruwa sai tsamiya ko nono idan ba tsamiya za ki iya neman nono ki yi da amfani da shi to idan kika samu kamar in zaki idan zaki ma mutum kamar ba da yawa ba kamar na gwangwami hudu na gyada haka to zaki samu ki idan zaki yi shi a lokacin ne to ki dan soya ta sama sama sai ki bushe bawon sai ki jika ta a kai miki nika kadda ya wuce da minti talatin haka ba alade in kin jika za ta jiku sai ki kai a markaɗo miki idan kuma ba za ki soya ta ba ma a hakan ta za ki iya jika ta sai ki ɓara ɓawonta in kika murje to bawon zai tashi sai ki kwashe bawon ki wanke ta sai ki kai niƙa ga mai son kayan kamshi za ki iya haɗawa kanumfarinki masoranki da ɗan citta idan kuma ba kwa son kayan kamshi to za ka iya barin shi haka idan aka murkaɗo gyaɗan aka kawo miki to za ki samu ruwa ba da yawa ba ki zuba kamar gyada gwangwami hudu nan zaki iya amfani da kofin nan na rabin loka ruwa kamar shi guda hudu zuwa biyar ya isa sai ki zuba ki tace ta in kin tace to dama ga abin nan ɗinki a gefe alkamaki ko shinkafa in kika ɗaure sai ki zuba ki dora ya ɗaya a wuta amma fa karki nisa saboda idan ya kumbura ya taso kafin ya tafasa zai iya zubewa saboda haka ne ake so in ka dora shi ka tsaya kusa da shi kada ka yi nisa da shi to bayan shi gyaɗanki ya tafasa idan ya taso za ki dan rika wannan din shi taba shi sama da ludayi saboda kada kumfan ya zuba a ƙasa. To malama yaushe za a sa shi alkama da shinkafa wanda ake cewa dan dawakin sa. Yawa wannan wasu wasu mutane kaman a nan wuraren kamar mu can wurin mu maiduguri gaskiya sun fi son shi daga karshe-karshe ba da wuri ake zuba ba gwara in alkamar ce zaki zuba ta lokacin da kika dora gyaɗaki amma in ba alkama ne in shinkafa ne wani lokaci ma musa yana shirin tafasowa sannan muke zuba shinkafan a ciki sai ka wanke shinkafar ka ka mm. zuba in alkama ne kuma da wuri yana da karfi zai yi laushi a wannan tafasar da gyaɗar za ta ɗanyi na ɗan lokaci kaɗan kafin ki dama zai yi laushi mu ba sa son shi ne ya yi laushi gaba ɗaya ɗin nan yawwa amma zaki ji shi zai yi laushi ba laifi to idan ya ɗan nuna idan gyaɗar ki ta nuna sai ki ɗauko idan nono ne ba sai kin yi amfani da tsamiya ba sai ki ɗauko nonon ki kina sauke ta sai ki zuba na shanu zai daure nono na shanu ba na kanti ba mm-hmm. na gargajiya to idan kuma shi zaki amfani da garin shinkafan ki ne mm. ko shi wannan garin shinkafa ko akwai wani gari a wurin mu can amma akan same shi ne a maiduguri ana kiran shi da layi garin da layi hmm. daga gero ake yin shi to idan kina so amfani da shi ko garin shinkafa za ki dama shi daga ruwan tsamiya ban gane ba bayan mun zuba shi ainihin kurakuran shinkafa a cikin ruwa kuma za mu tanaji garin shinkafa akwai garin shinkafa da za ki tanada saboda daure shi eh. ko garin shi ko kuma markaɗe kamar kamu na shinkafa fara na eh, shinkafa fara ba ta ci ba hmm. so kamar dai yadda zaki wasu a nan hausawa sukan zuba kamu to mu can ba mu amfani da kamu da shi wannan markaɗaɗɗen shinkafan ko garin shi da shi muke amfani mm. sai ki sa ruwan tsamiyanki ki dama sai ki ɗaure da shi bayan kin sauke ta kenan ƙasa in kika dama a wuta yana iya tsinkewa so sai ki sauke ta ki dama ta a ƙasa to za ki ga kuninki ya yi daidai gaɗa ɗauke na. dan ba fulatani ya sha mm. to sai ya tsinke kunnen shi dan Allah ku taimaka mai sai kunnen shi ya tsinke saboda tsaban kumari sosai ma zai yi lublub zaki gan shi ya zama lublub da shi mm. ai sai ya tsinke kunne saboda daɗin kunan nan. To ga sirri ba fulatani sai ya koma inda zai samu ya yi kuma ya yi kiba. Yawwa. Ashe dama akwai wani abin da zai iya taimaka wa fulatani ko ba shi. To muna ta fama da su su zo ai ba su zo bane. In suka zo za mu ba su. To masha Allah. A kanka hulla a sha tuwo. To masu sauraro baki daya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen yau da gobe da wannan sati don haka a nan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina Zahra Aminu Fage da ta gabatar da shirin da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake cewa ku